To matakin da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka dai inda ta sauya matsayinta a kan zaben gwamnan jihohin Bauchi da Rivers ɗin, inda ta ce maimakon hukuncin da ta yanke da farko na a maimaita zaɓe a wasu yankuna. A yanzu tana son ne a koma a ci gaba da tattara sakamakon zaben da aka sanar. Domin fidda wanda ya samu nasara abin da ya sanya jam'iyyar APC bayyana shi a matsayin tamkar amene hukumar zaben ta yi ta lashe. domin ba ma kawai wannan ba daukacin al'amarin ya saba wa doka hukumar zaben dai yana mai cewa tun da an riga an yi zaɓe kuma an sanar da sakamako har an miƙa shi ga wakilan jam'iyyu har gitsa aikin tattara shi da wasu zaune gari banza da ma jami'an tsaro suka yi musamman sojoji da ta zarge su da aikata hakan bai sanya a soke zaben a waɗannan yankuna ba balle a yi batun sabo Hajiya Rabi Sulu Gambari, 'yar jam'iyyar APC ce da ke a ɓangaren yakin neman zaben jam'iyyar. Ta bayyana dalilansu na watsi da wannan mataki da hukumar zaben ta ɗauka da cewa ya fa sabawa doka. INEC ta ce a tattara zaɓe da a sake yanzu kuma su dawo su ce a ci gaba a je a tattaro an taba haka ai wannan ya fi ƙarfin a ce an yi amai an lashe ba mu yadda da wannan lamari ba wannan ba su adalci ba maganar da suka ce a sake zaɓe ita za a yi Shi ne magana saboda wani takaddun ma za a tattara takaddun da aka ce an watsar an yayyaga ina za a tattara su idan aka yi haka lalle ba a yi wa apc adalci ba tun da 'ya'yan jam'iyyar pdp ta 'yan adawa suka fara murna akan matakin da hukumar zaben ta ɗauka da a fili suke ganin sun kama hanyar samun nasara malam umar sani dikad na jam'iyyar pdp ya ce su basu ga inda aka karya doka ba kuma abinda hukumar zaben ta yi halattacce ne wannan zaɓe tun da ba a sanar ba da zaɓe ba za ta iya hana canje-canje ba da a ce an sanar da zaɓen ne misali kamar abin da ya faru a jihar abia inda oji uzo kalu an riga an sanar kuma aka zo aka ga yawan ƙuri'un da aka soke sun fi yawan ƙuri'un da ya yi nasara da su inec sun ce sun kuskure a wannan wajen amma ba abin da za su yi tun da an riga an sanar amma a wannan karin ba a sanar ba To sai dai ga barista mai nasarar Umar masanin shari'a ya ce akwai buƙatar matakin da ya kamata hukumar zaben a ce ta ɗauka tun da farko kafin lamarin ya yi nisa. abin da ya kamata hukumar zaɓe ta yi shine ko dai ta ba da hukunci wanda ya shafi kusan kowace jiha a irin wannan ma'ana ta ce to eh, eh, domin a samu ci gaban ƙasa da zaman lafiya babu buƙatar sai an sake maimaita zaɓe saboda haka ta ba da hurumi tunda tana da eh, izini da za ta iya ba da dokoki dalilan da aka dogara da su aka soke zaɓe kuma aka sanya wasu ranakun zaɓe dalilai ne madogararsu na shari'a guda ɗaya ne a yayin da hukumar zaben Najeriya ta bayyana takaici na zargin rawar da sojoji suka taka a zaben jihar Rivers tare da bayyana cewa a yanzu za ta sauya tsarin da za ta yi amfani da shi. Tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin ba zai sauya sakamakon da za a samu ba a jihohin da za a maimaita zaɓuɓɓukan a tarayyar Najeriya. inda jam'iyyu biyu na pdp ta 'yan adawa da apc da ke mulki suke kusan kan kankan amincewa da faduwa a takarar babban zaɓe abu ne da har yanzu ke da wuya ga mafi yawan 'yan siyasar Najeriya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.